الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa a wannan yammaci a yammacin litinin biyar ga watan juma'a da al'akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin milaniya kuma kamar yadda aka saba a ranar irin ta yau muke karanta littafin littafinmu na alamu sunnal manshura na shek hafiz bin ahmad al-hakami makon da ya gabata mun tsaya akan tambaya ta nawa ne 150 ko yawwa da amsar da ya bayar a kai ah, mun dai gama karanta abin akwai ɗan abu da ya rage dangane da abin da ya shafi abinda malamin ya kawo na irada guda biyu ba laifi mu ɗanyi ɗaurayar abinda muka yi a makon da ya gabata sai mu ɗora ya yi mana magana a kan wata tambaya da ya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari a littafinsa haka nan a harshen manzansa sallallahu alaihi wa da kuma abinda muka sani na siffofin Allah cewa yana son masu kyautatawa da masu tsoron Allah da masu haƙuri ya kuma yarda ko yana yarda da muminai yana yarda da kuma wato muminai da suka yi imani da aikata aiki na kwarai kuma baya son kafirai baya son azzalimai ba kuma ya yarda da baya yarda kafirci ma'ana bai yarda bayansa su yi kafirci ba kuma sannan baya son barna waɗannan abubuwa duk mun san su da nasoshin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce tare da kasancewar dukkan waɗannan al'amura sun auku ne ko suna aukuwa ne da nufin Allah da yardar cewa abin ya auku da yardar cewa abin ya auku a kuma cewa da Allah ya so da babu abin da zai kasance irin waɗannan domin kuwa ba zai yi a cikin mulkin mulkinsa a samu abin da baya nufi ba bai so ba to shine sai ce me amsa ga wanda zai ce misali ya za a yi Allah ya nufi wani abu ya auku a cikin mulkinsa alhali kuma shi baya san abin bai yadda da shi ba to shine sai kawo mana shi yadda za mu fahimci wannan abu shi ne. mu gane cewa in an ce irada ko nufin Allah to ya kasu kashi biyu akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya kuma alhamdulillah bayanin da muka yi makon da gabata an fahimci a menene irada kauniya da shar'iyya a ƙarin da zan ƙara mana yanzu shine wasu bangaro abubuwa guda biyu nukta nukta guda biyu akan kowace irada sannan kuma mai bambanci tsakanin irada kauniya din da shar'iyya yadda mai sha'awar ya ɗan rubuta a gefe littafinsa ya iya rubutawa na farko dangane da abin da shafi irada kauniya wadda ita ce take da alaka da abin da Allah subhanahu wata'ala ya nufi ya auku a cikin halittarsa ba tare da lura da cewa wannan abun ya yarda da shi zai ba da lada a kai ba ko kuma bai yarda da shi ba to abu na farko da ya kamata mu lura a wannan gefen shi ne wannan mashi'ar ko kuma iradar ma'anarta ɗaya da mashi'a kamar da muka yi magana ta ta'allaku bima yuhibbu Hullahu wa bima la yuhibbu tana da alaka da abin da Allah yake so da abin da baya so so na yarda son da ake ba da lada a kai mun fahimci wannan yawwa sai ce fa idza qala qa'ilu da wani zai ce hal arada Allahu al-kufra da wani zai tambaye ka yanzu ya ce yanzu kenan Allah yana nufin kafirci ma'ana ya so kafirci sai ka ce masa faqul bil iradati al-kauniyya na'am in ana nufin irada kauniya eh Allah ya nufi kafirci ya auku a duniya da nufinsa yake aukuwa domin kuwa tunda wani abu ne yake aukuwa to babu kwan abin da ke aukuwa a mulkinsa sai da saninsa sai da yardar ya kasance ba wai yardar yana so ba yau zai iya zama baya so bai yarda da shi ba ba zai ba da lada akai ba bal zai azaba ma akai amma kasancewar dai ya auku mujarradin aukuwarsa wannan ba zai yiwu ba sai da nufin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ita ce irada kauniya don haka inda mutum zai tambayi wannan tambayar ga amsar da za zaka bashi shin Allah kenan ya nufi kafirci ya auku sai ka ce eh ya nufi ya auku da irada sa kauniya amma ba da irada sa shar'iyya ba a sai ce walau lam yuridu Allah azza wa jalla da Allah bai nufi wannan abun ya kasance ba ma waqa'a da ba zai auku ba da babu wanda zai zama kafiri a duniya ai haka ya gaya mana ko walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida yawwa wala tazaluna mukhtalifin to al'amari na biyu akan wannan sai ce yalzamu fiha wuqu'ul muradi yani anna ma aradahu fala budda an yaqa dangane da irada kauniya in har Allah ya nufi abu to sai ya uku la budda min wuqu'il muradi yawwa ba maganar yana so ko baya so in dai ya nufi abu ya auku to zai auku wannan a wannan aji na irada kauniya yake wadda take da ma'anar mai mashi'a yawwa sai ce wala yumkinu an yatakhallafa ba zai yiwu Allah ya nufi abu ya auku sannan ya zama abin nan bai auku ba sam sam in dai ya nufi ya auku to sai ya auku wannan a gefen abubuwa biyu kenan da ya kamata mutum ya kula da su na farko cewa wannan iradar kauniya ba ta da alaka da su da ƙi kawai aukuwa ce take da alaƙa da shi abu na biyu in Allah ya nufi wani abu irada kauniya to dole sai ya uku mun rike waɗannan mun fahimta to a ɗaya gefen kuma irada da ake cewa irada shar'iyya ita kuma takhtassu bima yuhibbuhu Allah ta keɓance abin da Allah yake so ne kawai so na sha gaya mana mu bambance kalmomin nan guda biyu ko mu a Hausa dalilin da ya sa muke shan wahala wajen bambance waɗannan kalmomin kenan ana cewa so ana nufin nufi ana cewa so ana nufin kuma gamsuwa da abu da ƙaunarsa to wadda ake nufi a ɓangaren irada kauniya ita ce nufin abu ya auku wanda ake nufi kuma a ɓangaren irada shari'a. shine kaunar abu da sansa da yarda da shi da kuma za a ba da lada a kansa ina fatan mun fahimci abin to shine sai yake cewa nan ita irada shar'iyya tana da alaka ne da abin da Allah yake so kawai so na kauna da zai ba da lada a kai da kuma yarda da shi yuridu Allah yau fala yuridu Allah al-kufra bil iradati shar'iyya Allah baya nufin kafirci baya sansa yawwa Allah baya san kafirci da iradarsa shar'iyya walal fisq haka nan baya son fasikanci shi yasa yace wala yarda li ibadihi al kufr kaga ba zai yi a ce ya yarda da abu yana son sa ba yawa in dai har baya so to baya so bi ma'ana baya kaunarsa kuma ba zai ba da lada akai ba bai yarda da shi ba amma aukuwar abun a duniya to dole sai da nufinsa domin babu abin da ke aukuwa a duniyan nan domin duniyan nan karkashin mulkinsa ce ba abin da zai auku kuwa sai da nufinsa wannan duk mun yi shi ba sai mun maimaita ba abu na biyu a wannan gefen shi ma annahu la yalzamu uqu'ul muradi babu lazimi babu talazumi tsakanin nufin Allah da aukuwar abu Allah zai zama yana son abu amma bai auku ba so anan kauna ake nufi ba so na nufi ba so na nufin abu ya auku in Allah ya so ya auku ba mai hana shi wannan shi shine kauniya so kuma na kauna na yarda to shine wannan shar'iyya zai iya ya, ya so abu ya auku amma ba zai auku ba Allah yana son a duniyar nan kowa ya zama mumini ko amma duka mu muke muminai akwai muminai akwai kuma wanda ba muminai ba huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shi ya halicce ku a cikin ku akwai kafiri akwai mumin ashe kenan wannan iradar irada shar'iyya babu talazumi in an ce talazumi ana nufin babu tilas in an samu wannan sai an samu wannan in Allah yana son ai imani to ba lalle ne ya zama kowa na da imani ba tunda ya allaka imanin ne da zaɓin mutum da wato zaɓin da ya bashi cewa in ya ga dama yi abu kaza da mashi'ar da ya bashi dan adam yana da mashi'a ai mun wannan zancen a baya yawwa to amma a ɓangaren kauniya in dai ya nufi abu yana so ya auku to sai ya auku wannan saboda tana da alaka ne da maganar halitta da aukuwar abu a same shi Allah ku baya nufin abu sai face ya auku inna ma amruna idza ko inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan ita ce shi yasa kun ga kun shi yasa aka ɗauko ta da mai kauniya daga wannan kun din duk abin da zai kasance maganar kai nuna ne abin da zai zama akwai shi hmm. to wannan kenan to me bambanci tsakanin irada kauniyar da shar'iyya bambanci biyu ne na farko al-iradatu al yalzamu fiha wuqu'u al-muradi wa shar'iyya la yalzamu wannan mun faɗi shi yanzu iradar kauniya in har Allah ya nufin abu ya auku to sai ya auku sabanin iradar shar'iyya zai iya san abu yana so amma bai zama hakan ba shi ma mun bada misali kullum ana bada misali dama da imanin mumini da kafircin kafiri galibin misalan malamai da shi suke bada misali cewa mai imanin mumini in aka samu mumini yayi imani nan an sami irada wace da wace da kauniya da shari'a duk sun auku Allah yana son mutane din na duniya su zama mumine da irada sa wace shar'iyya yawa to kuma sai ya nufi mumini wanda dama Allah ya bashi zaɓi ya bashi mashi'a sai muminin ya ji yana son yana son me imani sai kuma Allah ya halicci wannan damar yin imanin dangane da shi wannan kuma dama ya rubuta a lauhil mafu kaga wannan yana da alaka ne da me halittar abun ya kasance to wannan ita ce irada wace kauniya kaga a mumini an samu kauniya an samu shar'iyya kafiri fa in kafiri ya kafirce wa Allah ya yi imani da shi an samu irada ɗaya ba a samu ɗaya ba yau domin kafirci dai Allah baya son sa baya kaunarsa baya yarda da shi ba ba zai bada lada a kai ba don haka wacce ce ta faru ta nufi kauniya ya nufi wane ya zama kafiri saboda kaddararsa da ya kaddara tun fi alauhil mafhum shi kuma wannan bawan Allah shi ya zaba da kansa saboda zabin da aka bashi sai ya zabu ba zai bauta Allah ba ya kafirce wa Allah shi yasa za a yi masa azaba saboda an bashi damar ya zabu wannan ko wannan sai ya zabu wancan tare da cewa wancan din yana cikin abin da aka rubuta a lauhil mafhum kun fahimci wannan yawwa to wannan shine bambanci tsakanin wannan da wancan ta wannan bangare abu bangare na biyu kuma ko bambanci na biyu al'iradatu shar'iyya takhtassu bima yuhibbuhu Allah irada shar'iyya tana da alaka ne kawai ta keɓance abin da Allah ya yarda da shi yake kaunarsa yake so zai ba da lada a kai. kauniyya ammatun fi ma yuhibbuhu Allah wa ma la ita ko kauniya ta shafi komai da komai ne sawa'un Allah yana so ko baya so wani zai ci ai wannan dai abin da aka gaya man ne aka sake maimaitawa ko to in dai ka bi shi a haka insha Allah zaka fahimta a cikin nutsuwa to mu tambaya ta gaba ma dalilu na'am ƙadar. akwai qadar akwai qadar wannan tamu qadar ce da fatahan dalu نعم hmm. من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق نعم. قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبيتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون قال تعالى ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها وقال تعالى من يهد الله فهو المهتدي ومن يؤمن فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات نعم طيب جزاك الله خيرا nan tambayar mu ta 151 kenan ko malamin yake cewa ma dalilul martabati rabi'ati min al-iman bil qadar wa hiya martabatu al mun gabatar a baya mun karanta a imani da kaddara yana da martabobi guda hudu wanda ake ɗaukar su mene rukunai ne a imani da kaddara Al'ilmu, wal kitabatu wal mashi'atu wal khalq ko mun ji magana akan dalilin na farko al'ilm me dalili ya kawo mana da qur'ani da sunna mun karanta na biyu al-kitaba ya gaya mana shi ma me daga qur'ani da sunna da kuma yadda aka kasa kitaba din zuwa takdirat nan guda biyar duk kun haddace su ko a takdir wanne al'azali al'umuri guda biyu sai alhauli ko sai kuma alyaumi duk kowanne kuma mun ji dalili a kansa sai kuma ya zo ya shiga almashi'a ya gaya mana mai ake nufi da mashi'a ita ce irada kauniya ya yi magana kuma akan irada shar'iyya da kauniya shi muka gama kaga yan saura martaba ta hudu ita ce alkhalqu to ita ce muka zo yau sai ce me dalili a kanta sai ce qala Allah ta'ala Allah madauki ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Me ya dama ake so mu fahimta dangane da wannan imani da kaddara da ke da alaka da halitta ai abubuwan nan guda hudu cewa akai Allah ya san komai kafin ya auku da lokacin da ya auku shine na farko na biyu Allah ya rubuta komai da zai auku kafin ya auku da lokacin da zai auku na uku shine Allah shi ya nufi komai ya faru nan mashi'a kenan shi ya nufi duk abin da ka gan shi sai da nufinsa yake aukuwa na hudu Allah ne ya halicci komai Allah ne ya halicci komai da abin da ya halitta na sammai da ƙasa abin da muke gani zahiri da batsini da mu kanmu da kuma ayyukan da muke aikatawa duk Allah ne ya halicce su mun wannan to sai ka imani da wannan me ya dalilin kawo wannan a cikin wannan martabobi har su zama rukuni kamar da da'iman nake gaya mana duk inda kuka ga malamai sun kawo wasu abubuwa sun yi kashi-kashi sun kawo dalilai a kansu an samu wasu ne da suka saba a wannan duk da cewa ba wai sababin taƙasimin ne sabawar wasu ba a'a asalin aƙidar haka take amma an ƙara bayyano ta ƙuru-ƙuru saboda an samu wasu da ba su yarda da ɗaya daga cikin waɗannan ba yanzu duk ɓangarorin da suka ƙaryata ƙaddara to ba su yarda da waɗannan abubuwa guda hudu ba in ka je ɓangaren ƙadariya mu'tazilawa ka tambaye su shin Allah ya san komai kafin ya auku in aka zo zancen khalqu af'alul ibadi sai su a'a ai sai da bawa yayi aikin sa sannan Allah ya sani in ka tambaye su Allah ya rubuta a lauhil mahfuz sai su a'a bai bai rubuta ba ba ruwan su da ya za a yi ya sani kuma sannan zai mana azaba akai ai haka suke cewa ko yauwa haka nan ka tambaye su da nufin Allah ko waɗannan abubuwan suka auku za su yi a'a shin dan Allah ne ya halitta ayyukan nan da muke aikata za su yi a dan adam shi ya halitta aikinsa shi yasa dama aka samu kadariya su suke da'awar cewa dan adam shi ya halitta aikinsa ba Allah ne halitta ba dalilin da yasa malamai suka nannaga akan wannan matsala kenan suka fito da dalilai akan ta dan su shigo da dukkan abin da kake gani da abin da baka gani duk abin da ba Allah ba to yana karkashin me cewa shi khalqi ne na Allah halittar Allah ne kun fahimci wannan abu to shi yasa duk nasoshin da zamu ji yanzu suna magana ne akan cewa Allah fa shi ya halicci komai duk abin da ba Allah ba to Allah ne ya halicce shi daga cikin sa mu kanmu bayi da kuma abin da muke aikatawa duk shi ya halicce shi da bai so ba da bai kasan. dan yanzu idan ka dauki cewa mutum ya je ya sha giya ko ya jina, shi ya halicci kayansa ba Allah ne ya halitta ba a shi ka shigar a cikin mulkin Allah ka shigar da wani abu da aka halicce shi kuma ba Allah ne ya halicce shi ba kuma shi wannan abun to wannan abun babu shi a musulunci duk abin da ka gani Allah ne halicce shi sawa'un mai aikin da kuma shi wato wanda ya da aikin da kuma mai aikin kamar da zamu zo mu ji dalilai akai wasu dalilai umumat ne sun shafi sun an sa su ne karkashin ko kaddarar ta shiga ciki ne saboda lafazi am da aka yi amfani da shi kamar wannan na farko Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin kowanne abu to kowanne abu din nan aikin mu na ciki mu kanmu muna ciki to ashe kenan kowanne abu Allah ne halicce shi yawwa wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi wakili ne abin dogaro a kowanne abu a sanin shi wa ta'ala hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard wannan ayar haka a karanta ta sauran jumhurin malamai masu karatu amma da hamza da kisa'i sun karanta ta da kasra hal min khaliqin ghairi lillahi ba sai ghairu lillahi ba kuma suka tattauna akan yaya irabin kalmar ghairu zai zama in an ce ghairu yana da ma'anoni wato ma'ana irabin ghairu zai zama yana da bangarori guda biyu ko ya zama irabi ne mahalli in an ce ghairu ma'ana hal min khaliqin saboda min dinnan suna cewa za'ida ce dan ƙarin bayani khaliqun kenan asali kamar hal khaliqun ghayrullah ma'ana shin akwai wani mahalicci banda Allah to amma ana amfani da wannan min din domin ƙara jefa abu ya ƙara tawahuli wajen umumin nafiyu tana nan da yawa ana amfani da ita a cikin qur'ani da kuma larabci tana zuwa domin ta ƙara taimakawa wajen zurfafa kore abu ya bayyana korarre ne ma'ana hal min khaliqin shin akwai wani mahalicci ma'ana ai la khaliqu illa Allah mun fahimci wannan shi yasa a ɗaya ma'anar shine hal khaliqun illa Allah shine ɗaya fassarar ta wato rafa'a din matsalolin guda uku ne wajen akwai raf'a akwai kuma jarra to me raf'a din nan biyu ne ko wannan hal khaliqun ghairullah ko kuma hal khaliqun illallah to kowanne zai samu raf'a ko kuma a ɗauke shi da wancan kasara kamar da hamza da kisa'i suka karanta shi kuma sun yi irabi ne na lafazi saboda hal min khaliqin ghairi sai zama ghairin nan na'ati ne ga khaliqi ba na'ati ne na mahalli ba mun fahimta in aka ɗauke shi ghairu sai zama na'ati ne na lil mahalli la lil lafzi da fatan masu nahawu sun fahimci abin yawwa to sai ce hal min khaliqin ai shin akwai wani mahalicci ne banda Allah wanda yarzuqukum minas sama'i wal ard da yake arzuta ku daga sama ya zubo da ruwa daga kuma ƙasa ya tsiro muku da abin da kuka shuka ko abin ma da baku shuka ba duk ku ci akwai wani mahalicci da yake wannan wannan ya nuna amsar mai ce babu ashe kenan duk abin da muka gani da ma abin da bamu gani ba Allah ne halicce shi don haka daga cikin sa hadda mai mu da ayyukanmu ɗaya biyu kenan wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce hadha khalqullah fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni wannan shine halittar Allah abinda kuke gani ina samai da ƙasa da sauransu fa aruni to ku nuna mini abinda waɗanda ba Allah ba suka halitta kaga kuma babu ashe kenan tunda ba za a iya samun abinda wani wanda ba Allah ba ya halitta to a ciki hadda me af'alul ibadi don haka mu'tazilawa ko kadariya da suke ganin dan adam shi ya halitta aikinsa wannan ƙarya ne domin ba za a iya nuna abin da wani wanda ba Allah bai halitta a cikin wannan halitta da muke tare da ita kun fahimci abu yawwa to abu na gaba sai ce wa qala ta'ala Allah subhanahu ta'ala yana cewa har yanzu Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum Allah shine wanda ya halicce ku thumma razaqakum sannan ya arzuta ku thumma yumitukum kuma shi zai karɓi rayukanku thumma yuhyikum sannan ya rayar da ku lokacin tashin kiyama hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay'in shin a cikin abokan tarayyar ku da kuke bautawa tare da Allah akwai wani daga cikin su da yake aikata irin wannan abu ko guda ɗaya daga cikin irin waɗannan ayyukan shi ma mai jawabi babu ashe kenan komai Allah ne ya alice shi har da mu da ayyukan mu me yasa nake nana ta wannan haddamu da ayyukan namu saboda shine ainihin dalilin raddi ga waɗancan mutanen su in ka tambaye su waye halitta sammai da ƙasa wa suke cewa Allah suke cewa don haka matsalan mu da su a wajen me ayyukan mu ne da muke aikatawa su so suke su ce ai Allah tunda sun gina wato na taɓa gaya mana da wannan matsala sun gina ta ne akan ka'ida cewa ai Allah la yaf'alul qabiha Allah baya mummunan abu don haka duk abin da ya aikata mai kyau ne don haka ba za mu zo mu ce Allah ne ya halitti zinarka Allah ne ya halitti shan giyarka ba kuma ji abin sai dai shi yasa wajen su tsarkake Allah ne su ba shi adalci sai suka koma jibi suka ce ai Allah bai halicci waɗannan abubuwa mu ƴan adam mu muka halicci kayan mu to shine na ake amfani da alqur'ani a nuna a'a ba haka bane ai har ayyukan da muka aikata duk halittar Allah ne amma za mu zo mu ji amsar yadda za mu ƙara fahimtar abin insha Allah nan gaba to sannan sai ke cewa a ina ne wa kala ta'ala ko Allah subhanahu ta'ala ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wannan aya tana cikin ayoyi da suka fi bayyana kuru-kuru shigar da ayyukan bayi cikin me abinda Allah ya halitta wallahu khalaqakum Allah shi ya halitte ku wa ma ta'maluna da abinda kuke aikatawa wannan bai bayyana ba kuru-kuru cewa har aikin da muke aikatawa mu ne masu aikata shi ai kun ga bayyana mana wannan kuru-kuru yawwa don haka amma sai dai malamai suna da maganganu musamman ibn taymiya yana yawan ta wannan ayar cewa masu kafa hujja da wannan ayar daga cikin ahlus sunna suna tsammanin cewa ai wannan ma da take cikin wannan aya suna ɗaukar masdariya ce wannan ma maganin nahawu ce masu nahawu la'alla insha Allah za ku fahimci wannan abin ai akwai ma iri biyu ko ko kuma dai ma dinnan malamai sun <clears throat> ba ta fassara iri biyu ce akwai ma masdariya akwai kuma ma mausula yawwa mausula bi ma'ana allazi wadda ma'anarta in ka ɗauki allazi ka sa a wurin yastaqimul kalam magana za ta yi daidai akwai kuma ma ma'anarta masdari in ka ɗauko masdarin ka cire ma sa shi ma zai bayyana in ka haɗa wannan maɗin kai da fi'ilin ka sabkin su ka fidda masdari shi ma maganar za ta miƙe zan ba da misali don mu gani suka ce ana fassara in ka ɗauke ta masdariya in ka ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ma'anarsa kenan wallahu khalaqakum wa amalakum domin amal shine masdari sai ka cire ma din ka cire fi'ilin ka haɗe ma da fi'ili sai ka fidda masdari daga ciki sai ya zama wallahu khalaqakum Allah ya halice ku wa amalakum da kuma aikin ku kaga masdariya kenan tayyib in kuma aka ɗauke ta mausuliya me ce mausuliya wadda take ma'anarta allazi sai zai zama kenan wallahu khalaqakum wallazi ta'maluna Allah ne ya halicce ku da wannan abin da kuke aikatawa asalin ayar dama ai tambaya ake wa masu shirka waɗanda suke bautawa gumaka ko kala أتعبدون ما تنحتون wallahu خلقكم وما تعملون asalin abin kenan yadda siyakin aya take annabi ne yake tambayar su Ata abuduna, yanzu ku kwa rika bautawa matan shetuna abinda kuke sassakawa da hannunku domin masu bautar gumaka su suke zuwa jeji su sassaƙo ice ko su sari dutse su kwankwashe shi su jawo su yi abin bautar su haka ne kaga shine nahat a sassake abu to shine annabi ke tambaye su ku yanzu ku rika bautawa da kuka sassaka da hannayenku wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to Allah ne fa ya halicce ku da abinda kuke wato aikatawa din wannan aikin da kuke aikatawa da kuma sassakar da kuke yi duk Allah ne halitta shi sa abin tumiya yake cewa kowanne aka fassara in masdariya ka dauka in ma mausuliya ka dauka bata fita daga ai hujja da ita a wannan gumba amma dai yace abin da yake daidai shine a dauke ta mausuliya ba masdariya ba mun fahimci abu yau a dunkule me aya take nuna mana Allah madauki yana gaya mana ne cewa Allah ne ya halicce ku kuma shi ya halicci duk aikin da kuke aikatawa ma'ana abin da kuke aikatawa sawa'un wancan in ana zancen masu gumaka sassakar gumaka ne ko eh, katakon da suka ɗauko suka yi gunkin da shi duwaye shi yawwa kaga kenan a ce duka da wannan din da wancan ko masdariyan ce ko mausuliya duk abin zai koma cewa lalle za a yi hujja da wannan aya akan a khalqu af'ali ibadi annahu min indillahi tabaraka wa ta'ala cewa Allah madaukaki shine ya halicci ayyukan bayi baki daya wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma yana cewa wa nafsi wa ma sawwaha Allah yana rantsuwa da rai da abin da ya daidaita ta hujjar da take da alaƙa da wannan darasin a cikin wannan ayoyin a aya ta gaba ne da ce fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah subhanahu wata'ala na rantsuwa da rai da abin da ya daidaita ta asalin ma'anan bi ma'ana man Allah ya rantse da rai da kuma wanda ya daidaita rai shine shi ubangiji subhanahu wata'ala ya rantse da kansa sai kuma yace fa alhamaha kaga wani ya fasara mana da Allah ake nufi yawwa wanda ya daidaita ran alhama alhamaha sai ya yi wa ran ilhami ya fahimtar da ran ya kimsa wa ran mai ha fajircinta wa ha da tsoron Allahnta ashe kenan da mutum ya zama fajiri da mutum ya zama mai tsoron Allah duk daga ina ke daga Allah to wannan ita ce babbar hujjar akan mu'tazilawa da suke ƙaryata aikin bayi su fidda shi daga cikin halittar Allah mun fahimci abin ashe da zaman mutum mai tsoron Allah da zaman mutum fajiri duka Allah ne yake nufin haka ya auku da fatan mun gane nan yawwa to sai kuma ce wa qala ta'ala wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wanda Allah ya shiryar to wannan shine mai neman shiriya kuma shiryayye wa man yudlil wanda kuma ya bace fa ulaika humul khasirun to sune wato tababbu kaga kenan ashe shiriya da batarwa tana hannun tana hannun Allah yawwa wa qala ta'ala <clears throat> Allah madauki kuma ya ce walakin Allah habbaba ilaykumul iman sai dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya so yadda imani gare ku ma'ana ya sa imani abin so gare ku kaga kenan idan mutum ya yi imani Allah ne ya halicci wannan son imanin a zuciyarsa ko shine ma'anar habbaba ilaikumul iman wa hu fi qulubikum kuma ya kawata shi a zukatan ku har kuka ji kuna sha'awar ku yi shi mun fahimci wannan wannan kawatawa ita ma menene halitta ce Allah ne halitti imanin kuka yi shi fi qulubikum yace wa karaha al kufra shine ya kiyadda kafirci gare ku kuka ji ba ku san kafirci wal fusuqa da fasikanci wal isyan da sabal Allah subhanahu wa ta'ala duk Allah ne yasa ku mu'minai kuka zama kuna son imani aka kawata shi kuka so shi kuma aka kiyar da kafirci a zuciyar ku kuka ji ba kwa san kafirci sannan kuma kuka ji ba kwa san fasikanci ba kwa san saban Allah subhanahu ta'ala kaga ashe kenan shi ma wannan waye yayi Allah ne da fatan mun gane waɗannan ayoyi da me suke nufi tayyib sai sai walil bukhari fi khalqi af'alil ibad al-imam al-bukhari <clears throat> a littafin sa na khalqu af'alil ibad na ga mana wannan littafin ba sau ɗaya ba al-imam al-bukhari muhammad bin isma'il yana da littafi sunansa khalqu af'alil ibad ba iya littafin sahihul bukhari da muka fi sani shi kawai yake da shi ba yana da littafi mai wannan suna khalqu af'alil ibad halittar ayyukan bayi gawa ake dangana shi Na waye? shi ma ya rubuta asali da dan yi raddi ga su waɗannan ma'ayan kadiriya mu'tazilawa da suke karyata cewa Allah ne ya halitti ayyukan su saboda wai su tsarkake Allah su tabbatar masa adalci har suka dangana masa kuma jahilci Allah kiyaye to a wannan littafi nasa ya ruwaito hadisi an huzaifata daga huzaifata ibn liman marfu'an zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah yasna'u kulla sani'in wa san'atihi inna Allah yasna'u kulla sani'in ko wa san'atahu hmm. Allah subhanahu wata'ala shine mai halittar duk wani mai aiki da yake sana'anta wani abu wa san'atahu da kuma aikin da yake aikatawa shikenan kaga wannan shi ma nasu ne mai kuru-kuru a wannan babi kuma hadisi ne da shi al-Imam Bukhari ya roto shi har bai haƙi ma ya fidda shi cikin littafin sa al-Asma wa Sifat da al-Hakim a Kitabul Iman hakanan kuma ya ce sahihi ne a cikin al-Mustadrak ya ce ala sharti al-Bukhari Muslim al-Imam Az-Zahabi ya yi muwafaqa da wannan hukuncin ya ce eh hadisin sahihi ne da haka inna Allah yasna'u kulla sani'in wa sana'atahu Allah ne ke halittar duk wani mai aikata duk wani mai wata sana'anta, mai sana'anta wani abu mu a halitta mu bayi ba muna aikata abubuwa ba da hannunmu wannan ya kera kaza in makeri ne kafin shi ma ya kera wani abu magini ya gina wani abu ai kaga mun gina wani abu mun mun canza masa yanayi ko da ba asalinsa mu muka fito da shi ba min min al'adam Allah shine ya komai min al'adam me ma'ana min al'adam daga babu da ya ce kun fakana kullu shai'i amma mu kuma abin da yi din muke ɗauka sai mu sassaƙa sai mu yi wani abu daban mu canza masa tsari mu yi mota mu jirgi mu kaza da kaza da kaza to duk wanda ke aikata waɗannan abubuwan Allah ne ya halicce shi shi ya kuma halicci mai aikin nasa don haka ashe wannan nassi ne kuru-kuru akan cewa al'abdu la ya khuluqu fi'lahu wallahu huwa alladhi ya khuluqu fi'lal ibad ko af'alil ibad wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu ya ce Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha innaka anta waliyuha wa maulaha ko wannan hadisin shi ma kuru yake cewa a ce da tsoron Allah da kyautata zuciyar mutum da tsarkake ta duk Allah ne ke yi gashi manzo Allah sallallahu yana roƙon yana roƙon Allah subhanahu wataala yana cewa Allahumma ya ubangiji ati nafsi ka baiwa raina ta taqawata ma'ana ta zama tana da takawa ka baiwa rayuwata wannan ran nawa ya Allah ka bashi taqawa ashe kenan wa ki bada takawa Allah ne don haka shi ya halitta taqawar ya sa maka a zuciya wa zakkiha kuma ka tsarkake ran anta khairu man zakkaha kai ne mafi mafificin mai tsarkake ta innaka anta lalle kai waliyuha kai ne majibincinta wa maulaha kuma kai ne ubangijinta kai ne ubangijinta da ya halicce ta kuma kai ne mai jibintarta mai kula da ita mai kiyaye ta wa ghairu zalika min al ahadith da waɗannan hadisai dai da dama wannan hadisin malami yake cewa hadith juz'i ne min hadithin tsawilin akhrajahu muslim fi kitab adh-dhikr wa du'a da haka sahihi ne nan cikin sahih muslim ba sai mun bi sauran ba mu je tambaya ta gaba saboda mu karasa wannan juz'iyya din hmm. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم والخير كله في يديه نعم والشر ليس إليه مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء معنى ذلك أن أفعال الله أن أفعال الله عز وجل أن أفعال الله عز وجل أن أفعال الله عز وجل كلها خيرا خير كلها خير محض من حيث اتصافه بها من حيث اتصافه بها من حيث اتصافه بها وصدورها وصدورها وصدورها عنه لا. نعم. ليس فيها شر في وجهه نعم فإنه تعالى حكم عدل نعم وجميع أفعاله حكمة حكمة وعدل نعم يضع الأشياء مواضعها مواضع لائقة نعم. لائقة بها نعم. كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى نعم. وما كان في نفس المقدور من شر ومن جهة إضافته إلى العبد بما يلحقه من المحارم وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين هم الظالمين وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون نعم جزيت ننقى ga wata tambaya kamar da wannan littafin yana cikin mafi kyawun littafai da suke koya mutum aƙida mai kyau kuma kamar yadda mai littafin ya ambata mana tun <clears throat> wato farkon karatunmu na wani littafi ya bayyana mana bai shigar da wata hanya daban wadda ba hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi a cikin bayanansa a wani littafi kuma akwai abubuwa da ya kawo masu tsada wanda suka je wato littafai masu zurfi na aƙida ka samo su wannan matsalolin suna ciki <clears throat> ba ko ina zaka samu waɗannan bayanan cikin sauƙi an yi maka su <clears throat> kamar ka ɗauka ka sa a baki ba malamin yana da wannan tambayar cewa ma ma'ana ƙaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wal khairu kulluhu fi yadayka wash sharru laysa ilayka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ko addu'a da yake wa Allah yana roƙon Allah subhanahu wataala yana cewa wal khairu kulluhu fi yadayka alheri baki ɗayansa yana hannunka wa sharru shi ko sharri laisa ilaika ba a dangana shi zuwa gare ka shine ma'ana la yunsabu ilaika aikinka babu sharri a ciki aikin Allah kenan duk menene alheri ne to menene ma'anar wannan hadisin ma'a Allah subhanahu khaliqu kulli shay'in tare da cewa kuma Allah shi ya halicci komai ai kila ka iya wannan tambayar ko mun karanta ayoyi ga su sun tabbatar mana cewa Allah shi ke halittar komai shi ya halicci komai to ai a cikin komai din nan akwai alheri akwai sharri to shin kenan Allah shi ya halicci sharri ko kuwa ya za a yi mu haɗa wannan aya da wannan hadisi ko ayoyin can da kuma wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa washarru laisa ilaika me ake nufi da washarru laisa ilaika mun fahimci tambayar yawwa don an fahimci tambayar insha Allah fahimtar amsar zai sauki a sai aljawab sai ke cewa ma'ana zalika ma'anar wannan hadisi in an hada da wannan aya aka kalle su anna af'al Allah azza wa jalla ina fata a saurari abun sosai a nutsu a fahimta cewa ayyukan Allah subhanahu ayyukan wa yau da zumi magana akan ayyukan bayi suna cikin halittar Allah ko nan sai kuma yake mana zancen ayyukan Allah aikin da Allah yake aikatawa ka kawo hankalinka sosai nan zancen aikin Allah ake sai ce wa ma'ana zalika anna af'alullahi azza wa jalla cewa ayyukan Allah baki a kullaha baki ɗayansu khairun mahbud alheri ne tsantsar alheri in aka ce abu mahab ana nufin wanda ba sofanan kishiyarsa a cikinsa shi ne manan mahab a kaga fasarar da tsantsa ta yi ko abu gun bahaushe in abu aka ce wannan tsantsar ilimi ne ba jahilci kenan wannan kuma tsantsar jahilci ne to ba ilimi a ciki yawwa to ayyukan Allah baki ɗayansu alheri ne kakaf ɗinsu ba shari wannan ka riƙe ta sosai yawwa min haisu ittisafuhu biha ta ɓangaren siffantuwar Allah da waɗannan ayyukan ma'ana in ka kalli cewa Allah subhanahu wa ana dangana masa aiki kaza a ce shi ya kaza to ba a ɗaukar sharri a dangana masa a ce Allah ya yi wani abu sunansa sharri ba a faɗin haka in gane wannan ta ɓangaren siffantuwarsa da wannan aikin ba a dangana masa sharri shine ma'ana min haisu tisafuhu hmm. wa ha anhu da kuma kasancewar abin daga gare shi ya fito ma'ana shi ya aikata abin duk abin da Allah ya aikata haka dukkan abin da ya siffantu da shi to babu sharri duba ayyukan Allah baki ɗayansu na halitta sunansa halitta sauran abubuwan da yake aikatawa na yin rahama ga bayansa da sauransu duk menene duk alheri to halittun ma baki ɗayansu nan abin da yake bukatar ka gane kafin mu je cikin nan wurin, ka bambance tsakanin halittu da aikin halitta mun gane yau me bambancin in an ce halittu su abubuwan da Allah ya halicce su su ne ake cewa makhluqat mu ka kira su abin da aka halitta kenan ko yau mu kenan da sauran halittu da Allah ya halitta in kuma aka ce halittar ne aikin yin halitta din in wanda aka aka halicce shi ne ta hanyar kun fa kun kaga faɗin kun shi ne aikin mun fahimci abin yawwa to a nan ka bambance shi a ɓangaren abin da ake dangana wa Allah cewa ya yi shi misali ya halicci ɗan adam ya ce ya sammai da ƙasa ta hanyar kun fayakun to duk aikin da za a dangana masa a ce fa'alahu Allahu wattasafa Allahu bihi Allah ya aikata ya siffantu da shi to duka ba sharri mun gane amma su makhluqat mu kenan da aka halitta to a cikin mu za a samu abin da ke sharri ne da abin da ba sharri ba a cikin mu din kanmu da abin da muke aikatawa a nan za a samu sharri a nan za a samu alheri amma shi Allah aikin da ya yi na halittar mu aikinsa na cewa ya halitte mu wannan aikin to babu sharri a ciki ina jin kun fahimci abin yau shi yasa a larabce wato matsalar waɗannan mutane da su ƙadariya da su waye inda suka fada rikici shine rashin wannan bambancin inda kun gane wannan bambancin to baka da rikici a wannan babu me bambancin alfarqu bainal khalqi wal makhluq al khalq sifa ita halittar sifa ce ta Allah ya halitti kaza ya halitti kaza ya halitti kaza aikinsa ne to duk aikinsa alheri ne al-makhluq kuma shine abin da aka halitta ma'ana mu kenan da sammai da ƙasa da sauransu to a cikin mu ana samun sharri ana samun alheri ainihin insha Allah ba rikici a to mu koma mu ci gaba akwai kuma ƙarin bayanin da zamu to sai ke cewa yace laysa fiha sharrun bi wajhin babu wani sharri a cikin waɗannan al'amura na ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala bi wajihi ko ta wace fuska Allah bai aikata sharri ba duk aikinsa alheri ne fa innahu ta'ala domin ku Allah subhanahu wa ta'ala hakamun shi mai hukunci ne Adalun kuma me adali ne mai adalci ne don haka in yi hukunci hukuncinsa adalci ne kuma sannan shi mai hikima ne shi mana hakamun anan shi mai hukunci ne kuma mai hikima ne duk abin da ya akwai hikima don haka duk inda ya sa wani abu to akwai manufar da ta sa ya yi shi ya yi wannan abun ko da akwai sharri tare da wannan abun to shi abin da za ka kalla shi ne wannan hikimar da ta sa ya yi wannan abun ai akwai sau da yawa in muka go irin wannan zancen na sha ba mu misali da halittar shaidan ko shaidan sharri ne tushen sharri ne ma ko to amma Allah maɗaukaki ne ya halicce shi to a nan abin da za ka yi ka fita daga rikici shine sai ka ce aikin Allah na halitta kera shaidan ai shaidan a ce an yi wani abu sunansa shaidan yin haka hikima ce ta Allah adalci ne na Allah ba sharri bane kuma bai yi sharri ba da halitta shaidan amma shi shaidan din a matsayinsa na makhluki shine sharri don haka ashe kenan fi'lullahi aikin Allah adalci ne menene kuma hikima ce kuma dukkansa alheri ne amma a cikin makhluqatin lahi to akwai alheri akwai kuma sharri insha Allah ba rikici an yawwa to shine sai yake cewa yad'u al-ashya'a mawadi'aha alla'iqata biha Allah madaukaki shine yake sanya haka ne ko a yawa wa jami'u af'alihi na mun tsallake yace wa jami'u af'alihi kuma dukkanin ayyukan Allah hikmatun wa adli hikima ce da adalci ya ba dama me ake nufi da hikima da adalci da hikima suna da wani abu da suka yi kama wajen ta'arifin da malamai suke basu ko adalci da hikima shine mai ka sa abu a inda ya dace yawwa to duk aikin Allah adalci ne duk aikin Allah hikima ce ashe duk abin da kaga yayi yayi shi ne saboda anan ya dace in ku kai abu ka sa shi a inda ya dace ba kai sharri ba mun fahimci abun ko da shi abun akwai sharri tare da shi kun gane abun don haka aikin Allah babu sharri aikin Allah baki ɗayansa alheri wannan da ya ƙara fito da abun fili sannan sai yake cewa kama hiya ma'lumatun indahu subhanahu wa ta'ala kamar da waɗannan al'amura suke sanannu a wurinsa da hikimarsa da adalcinsa komai da kuma duk abin da ya halitta suna sane wato sanannu ne a wurinsa ya san da komai ya san makomar komai ya san abin da abu in an bar shi zai zama zai zama alheri ko zai zama sharri duk Allah ya sani to gurgurdan wannan sirrin da ya sani yake aikata waɗannan abubuwa din ina fatan fahimta ashe kenan ba za mu ce akwai abu kaza da ya aikata wanda sharri bane babu za mu ji misalai yace wa ma kana fi nafsil maqduri min sharri to mu ji wannan sosai mu fahimta yace abinda kuma ake samu na sharri na daga abin da Allah ya kaddara din shine nafsul maqdur shi ainihin abin da Allah ya kaddare shi me ake nufi nan kuma makhluqin mu kenan da Allah ya halicce mu abin da ake samu na sharri tare da mu famin jihati ifadati eh, famin jihati idafatihi ila al-abd ana faɗarsa ne a ce Allah ya halicce shi sai ta ɓangaren idafa saraba shi zuwa ga shi bawa lima yalhaquhu saboda abin da zai haɗu da bawa ɗin min almahaliki na ɓangaren wato halaka mun gane za a ce Allah maɗaukaki a cikin abun da mu muke aikatawa akwai sharri shi ya halicce shi ba dan komai ba saboda sharrin da wannan abu zai ja mana kuma ya kai mu zuwa ga halaka mun fahimci abin ma'ana wannan abu da ake dangana mana ko abin da yake akwai shi na sharri tare da mu akwai son saba wa Allah akwai son shan giya son zina son kaza da kaza a zuciyar wasu mutanen ai ko ba haka ba wannan sharri ne ko ba sharri ba sharri ne to wannan ana sa ne zuwa ga bawa ba zuwa ga Allah ba domin ainihin wanda ya aikin waye bawan ne yake yin aiki bawan shi ya aikata laifinsa tare da cewa damar ya zaɓi ya yi aikin nan Allah ne ya halicce ta a gurinsa kun fahimci wannan yawwa don haka in aka tashi idafar aikin wa ake danganawa sai a danganawa bawan saboda dama idan wani abu ya zai samu na halaka na azaba na shiga wuta wa zai shafa bawan zai shafa don haka ta bangaren a wannan ne sharin yake yace wa zalika bima kasabat yadahu wannan kuwa saboda abinda hannun bawa ya aikata ya tsuru wuta bawan shi ya aikata wannan jaza'an wifaqa sakamako ne da ya dace da abin da aka aikata duk wanda ka ya an azabtar da shi ran tashin alkiyama me yasa aka azabtar da shi saboda yayi me ya saba wa Allah me yasa ya saba wa Allah Allah ne tilasta masa ya saba masa a'a Allah ya kaddara a rubuce a lauhil mahfuz cewa zai saba kuma sannan ya halitta masa kudurar da mashi'ar yayi tunani ya zaɓi yayi kaza ko ya bar kaza sai ya zaɓi yayi kaza dama kuma ga doka a cikin Qur'ani ka yi kaza ka bar kaza don haka kuma ya san Allah ya ce baya san abu amma sai ya zaɓi bari ya yi kaga ashe laifin waye laifin su ne don haka za a yi masa azaba don haka a wannan bangaren sharri yake ba a bangaren aikin Allah da ya halicci mutum ya halicci aikin na yin wannan ba kun ji abin insha Allah yawwa to akwai abu za mu karanta wani ayoyin sai mu ba mu wannan misalin da malamai suke ba galibi don a ƙara fahimtar wannan sai ce kama ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na wata musiba to ya same ku ne saboda abin da hannunku yake aikatawa hannunku ya tsoruruce shi wa ya afu an kasir yana kuma yin afuwa akan da yawa daga cikin abin da kuke ashe kenan ku kuka cancanci wannan azabar da musibar da aiko bala'in da ya aiko muku dan me saboda ku kuka aikata da a ce ma ya nemi muku keke da keke to da babu wanda zai rage amma sai ce wa ya'fu an kathir yana afuwa akan da yawa ma daga cikin abin da kuke aikata kuna yin da yawa wanda ya cancanci a halakar da ku amma baya halakarwa sai a muku yar musifa ruwan sama ya lalata gidan wannan ya bata wannan wannan ya hatsarin mota duk sakamakon me wani laifi da yawa Allah subhanahu ta'ala talauci ya dame ka saboda me ka kauce hanyar Allah da ka dawo ka yi da'a da wancan baya ciki kuma duka da yin hakan da barin hakan duk alawil mafus suke duk ku duba ku ga hikimar Allah subhanahu ta'ala to sai kuma yake cewa wa qala ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin ba mu zalunce su ba amma su ne azzalimin kaga dole ka hada waɗannan abubuwan dan kowace aya ta aikinta Allah ya ce ba mu zalunce su ba ya Allah zai ce bai zalunce ka ba kai kuma ka zo kana kafa hujja da cewa ai Allah ne ya sa ka kai wannan kamar aikin yan jabariya kenan ko aqida su kenan yan jabariya sai suke ai Allah ne ya sa su komai suka aikata a'a wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin Allahu akbar wa qala kuma yana cewa inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a Allah baya zalimtar mutane komai komai kaga ashe Allah bai zalunci kowa ba duk wanda kaga ya shiga wuta to sakamakon me aikin sa ne yawa walakin nan nasa an ya yazlimu sai dai mutane kawunan su suke zalunta to abinda na so in faɗa mana la'allan wani zai so ko ya rubuta abubuwan da ake dangana wa Allah subhanahu ta'ala, gwargwadon ko karkashin wannan hadisi wal khairu kulluhu fi yadayka wa sharru laysa ilayka malamai sun yi bayanin ina ne ake dangana sharri tunda ba a dangana wa Allah subhanahu ta'ala sharri mu zo mu shiga qur'ani mu ji <clears throat> lafazin sharri in ya zo wa ake dangana wa? wata hikima ta Allah ka karanta ƙur'ani ka ɗinsa ba inda Allah ya dangana sharri zuwa gare shi ku zo mu ji wasu ayoyi insha Allah kafin lokacin ya kare a Allah subhanahu wa ta'ala lafazin sharri in ya zo a cikin alkur'ani ya zo ta siga uku <clears throat> ya zo ta siga nawa uku ko dai ya zama sharrin ya shiga cikin umumin abin da aka halitta umumi ba da sunansa ba me ma'anar umumi ya shiga ƙarƙashin sauran abubuwan da Allah ya halitta kamar faɗin Allah maɗaukaki Allahu khaliqu kulli shay'in to ka iya samun wannan ka ce sharri ma zai shiga ciki domin a cikin waɗannan abubuwan akwai alheri akwai sharri cikin abin da Allah ya halitta mun fahimci wannan yawa amma aikinsa dai babu sharri a ciki duk alheri ne amma su abubuwan da Allah ya halitta to akwai alheri akwai sharri to sharri zai shiga ƙarƙashin wannan lafazin Allahu khaliqu kulli shay'in kowanne abu Allah ne halicce shi to ta nan ka iya cewa sharri ma zai shiga wannan lungu mun ji fuska ɗaya yawwa fuska ta biyu kuma in ma an dukula fi umumi a nan ta biyu in ma an yudafa ila sabab ko dai kaga an raba sharrin zuwa ga sababin samuwarsa kamar inda Allah madaki ke cewa min sharri ma khalaqa kaga cewa bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya sai ce me min sharri ma khalaqa bai ce min sharrihi ba bai ce daga sharrin ubangijin ba domin ubangiji ba shi da sharri ba a ce ba a dangana Allah sharri a ce daga sharrin Allah a'a sai dai a ce min sharri ma khalaqa daga sharrin abinda Allah ya halitta A ashe su abin da Allah ya halitta ana samun sharri cikin su su amma ba a samu a aikin Allah mun gano nan? yawwa wannan shine an yudafa ila as-sabab shi dan adam misali muka dauka dan adam shi ake nufi da ma khalaqa kaga ai shine sababin samuwar sharri shi ya aikata sharri da muna neman tsari daga wato abin da Allah madaukaki ya halitta abu na uku imma an yuhzafa fa'iluhu sharrin sai ya zo sai a shafe fa'ilin mai ma'ana a shafe fa'ilin sai a gina shi abun masu larabci suna cewa lima lam yusamma fa'ilu akan ka'idar cewa a dangana shi ba a faɗi wanda ya aikin ba misali ko an mun ji ayar mu fi fahimta mu je suratul jinni a cikin suratul jinni Allah san ta'ala bamu labarin abinda aljanu suke cewa ko suna cewa wa anna la nadri أشر uri بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم مه رشدا كنا me fasar wannan aya wa anna la nadri mu kuma bamu sani ba a sharrun urida bi man fil shin sharri ake nufi da waɗanda suke ƙasan nan ne ma'ana wanda suke bayan ƙasa sharri ake nufi da su kuma sai aka ce me ake nufi da su ba a ce Allah yana nufin sharri da su ba kaga domin mai cikin aikin Allah babu sharri amma da ya zo maganar alheri fa sai ce me am arada bihim rabbuhum rashadan ko ko ubangijin su yana nufin shiriya dangane da su kaga anan mai, alheri ne sai aka raba wa Allah subhanahu wata'ala saboda alheri ne amma gun sharrin sai aka ɓoye fa'ilin sai aka gina shi lima lam yusamma fa'iluhu sai aka ce a sharrun urida biman fil ardi saboda Allah madaukaki baya dangana wa kansa mai aikata wani abu sharri mun fahimci abu shi yasa dan haka kenan mu rike waɗannan abubuwa guda uku ko dai a idafar ko a ce sharri yadkhulu tahta umumi qawlihi ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in ko kuma ya zama yudafu ila sabab shine min sharri ma khalaqa ko kuma ya zama a yuqdafu fa'iluhu an cire fa'ilin ba a faɗi wanda ya aikin ba domin Allah babu inda ya dangana wa kansa sharri a cikin alkur'ani muna fatan fahimci abu yawwa wannan insha Allah zai kara mana gane wannan hadisin cewa Allah subhanahu wataala dukkan ayyukansa alheri ne babu sharri a ciki ko kusa ko alamalan hmm. bai faɗa ba idama ai saboda abin da zaka shigo da shi shine in ka ce wa anna la sharrun uri urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada mu ba mu sani ba shin sharri ake nufi da mutanen da suke bayan kasa ko halitta da suke bayan ƙasa ko kuwa ubangijinsu yana nufin shirya ne da su kaga nan haka ya so ya faɗa amma a tafsiri in ka zo tafsiri za ka iya cewa sharri ake nufi da mutane ma'ana Allah ya so ya azabtar da mutane ne shi yasa ya musu kaza ko ko ya ma'ana ya batar da su ko ko yana nufin ya shiryar da su Don fa'ilin dama shi ne. to amma saboda tsarkake kansa babu inda ya dangana wa kansa shari a cikin alkur'ani shine ko abin da ake so mu gane kuma shi yasa wannan yake fassara mana wannan hadisi ko kuma wannan hadisi yake karfafa mana wannan magana ta alkur'ani cewa washarru laysa ilayka da fatan mun fahimci abu insha Allah to sai mu tsaya nan <clears throat> saboda lokaci insha Allah darasin mu na gaba sai mu akwai wata tambaya ita ma mai muhimmanci hal ibadi qudratun wa mashi'atun ala af'alihim al mudafatu ilayhim shin bayi suna da iko da kudura akan abin da suke aikata wani ayyuka ko ba su da iko ba su da zaɓi haka kawai ake yawo da su to za mu ji wannan insha Allah darasinmu na gaba sai mu tsaya nan da fatan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da alherin duniya da lahira Allah ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani ya ba mu kuma ikon aiki da wannan ilimi Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu cikin ayyukan da muka sa a gaban mu baki ɗaya dukkan abin da yake sharri ne Allah kaɗai mana shi Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu maki ɗaya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah taimaki shugabannin mu akan aikata alheri ya kuma ƙara ba mu zaman lafiya da haɗin kai a wannan ƙasa kamar da da'iman muke addu'a wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk